الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم godiya ta tabbatar ma Allah subhanahu wa ta'ala ubangijin kowa da komai da ya kaddare mu da rayuwa zuwa wannan rana ta idin musulmi duk duniya gaba ɗaya ita ce idin juma'a wadda ake gudanarwa kowane bayan sati wasu sun gabatar tun awoyi da sun ka wuce wasu kuma kila sai bayan awoyi masu yawa wasu suna can wanga lokacin suna gudanarwa amma duk musulmin duniya yau rana ce ta idi gare shi ita ce wannan rana ta juma'a allah ubangiji ya ƙara mana ni'imominsa kudu ba mu ta yau 'yan uwa tana magana ne akan kaɗan daga cikin halayen annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam rana wata yau mun yi magana akan wasu daga cikin halayen annabi su ne rikon gaskiya da kuma amana to yau hudu ba tana magana kuma akan haƙuri daga cikin halayen annabi sallallahu alaihi wa sallama da yake ƙur'ani ya yabe shi da makarimul akhlaq sannan aisha da aka tambaita halaye ne ta ce ƙur'anin ne gaba ɗaya don haka halayen annabi kana iya shekara guda kana kudu ba kullum ka ɗauko wani hali ka yi magana a kai baka ƙare ba saboda duk halayen annabi ƙur'ani ne gaba ɗaya alhamdulillahi rabbil alamin الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله وكيلا القائل في كتابه الكريم يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إله الأولين والآخرين وقيوم السماوات والأرضين رب الأرباب ومسبب الأسباب وخالق خلقه من تراب وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه وقليله صل اللهم وسلم عليه وعلى آله وصحبه ومن والاه bayan haka ya ku yan uwa musulmi ina ya makaina da ku gaba daya wasiya da cewa mu ji tsoron Allah duk inda muka samu kanmu mu ji tsoron Allah duk halin da muka shiga mu ji tsoron Allah mu kiyaye Allah mu tsare dokokin Allah wanda yake mai girma da buwaye ina tsoratar da mu gaba daya da gaben son rai da kuma biyar shaitan bayan wannan lalle hudu ba tana magana ne akan hakuri kamar yadda ya gabata to ya ku bayan Allah haƙiƙa haƙuri yana daga cikin makarimul akhlaq in aka ce wani na da makarimul akhlaq bahaushen kasar da in aka hada ɗari to 95 duk sun san abin da aka ce ma makarimul akhlaq kila ko ba a makarimul akhlaq ba bahaushe ya sani to hakuri yana daga cikin makarimul akhlaq wannan da Allah tabaraka wa ta'ala yayyabe manzonsa Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yace lalle kai annabi muhammad kana akan halaye na kwarai kana da halaye masu girma kana da halaye masu daraja kana da halaye na kirki wa'anda za a so ka ko saboda halayenka za a ƙamnace ka ko saboda halayenka wasu saboda halayen annabi na kwarai suka shigo musulunci ba saboda wa'azi ko wani abu ba halaye na kwarai ɗabi'u na kwarai mu'amala ta kwarai da yawan jama'a sun shigo musulunci a sanadiyar halayen annabi na kwarai ba annabi ɗaya ba sallallahu alaihi wasallama duk waɗanda suka yi koyi da annabi da halaye na kwarai da ɗabi'u na kwarai da mu'amala na kwarai wallahi wata ran sai ya zan mu'amala ka ta jawo mutane ga addini wa'azinka bai jawo su ba sallallahu alaihi wasallam kuma wannan haƙuri akan duk abin da ya same ka to yana daga cikin sababin samun aljanna madaukakiya ya Allah ka ba mu ikon siffantuwa da sifofin annabi sallallahu alaihi wasallama Allah ka ba mu aljanna ga madaukakiya Allah mai girma da daukaka yake magana ga annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama game da cutar wadda mushrikai kai mai Allah ya ce mai kai haƙuri haƙurin da kake yi ba don kowa ka ba sai don mu in ji Allah haƙurinka don Allah ka kai Allah ya ga haƙurinka ya san abin da ka yi yana sane da haƙurinka shi zai baka sakamako kada ka damu akan abin da kafurai da mushrikai da munafukai suka yi ma na makirci da ƙulle-ƙulle. kakka damu da wannan yi haƙuri kakka samu kunci akan makircin da suka yi ma duk wani kunci da ya shi cikin ranka tun da don mu kakai mu muka sa ka mu muka ce kai kai don mu to da zai kunci ga ka kai tawakkuli kawai duk abin da ya same ka kai hakuri muna gani muna sane in ji Allah Allah mai girma daukaka ce duk abin da ke wurin kuku zai kare gaba ɗai wata rana ya zan babu kana da dukiya yau kai ni aka tsaye mai kuɗi yau miloniya ai ba a tsaye mai kuɗi sai dai dama dama biloniya kana biloniya kana mai miliyan yau ana ce mai kudi kana biloniya wata rana ba mamaki sai a duba ba kudi iri na mai shawar dubu goma ai miliyan mai kudi ne amma yana magana kudi miloniya ba mai kudi ba ne to ko biloniya kake dukiyar tawata ta Allah ta waye baka shi ya radda ya ga damar ya juya ta daga gare ka zuwa wani ba ƙarewa dukiya kai ba sai dai transfer na akai yau tana gawa ne gobe ta koma gawa ne jibi ta koma gawa ne dada ko kayi shiri kayi tanadi ɗayan kaɗai yadda ka tara su masu tara da jikoki in Allah ba haka ya tsara ba kana ɗagawa sai ta juya zuwa ga wasu daga cikin al'umma shikenan ɗayan ka su koma talakawa mutum nawa aka bar ma biliyoyin kuɗi ya gadi kuɗin da yake arzikin ba nashi ne sai dukiyar ta koma ga wasu to Allah ce duk abin da ke wurin ku na dukiya zai kare amma abin da a wurin Allah na gafara da rahama da jinƙai da falala da tausayi da duk yana nan bai karewa in ji Allah sai Allah ya ce hakika wallahi in ji Allah wallahi mu za mu yin sakamako ga wanda suka yi haƙuri duk wanda ya haƙuri mu za mu sakan kamai akan haƙuri na in ji Allah ladan mai haƙuri Allah ce mu za mu sakamakon kuma da mafi kyawun aikin da suka aikata aikin da kai na hakuri to za mu baka lada hiye da abin da kai in ji Allah baraka wa ta'ala Allah mai girma da ɗaukaka ya sake faɗa game da bawansa salihi shine luqmanul hikima lokacin da luqmanu yake ce ma ya kai dan ɗana ka tsayar da sallah sannan ka yi horo da alkhairi ka yi horo da alkhairi ka yi horo da alkhairi sannan ka hana munkari duk abin da kake iyawa ka yi horon al'umma da alkhairi duk abin da kaga alkhairi ne to ka faɗa wa mutane abin nan sai kokari su aikata duk abin da kaga ba alkhairi ba to kai kokari ka gargaɗi mutane a bar abin nan ba daidai ba amma kuma wasbir alama asabak duk abin da ya same ka akan tsaye da sallah akan wa'azi akan hani horo da alkhairi akan hani ga munkari lalle abu zai same ka za ka samu jarabawa za ka samu ƙalubale daban-daban sai ya ce amma ka yi haƙuri ga duk abin da ya same ka wannan aikin da aka sa ka to babban al'amari ne babban abu ne don haka duk wanda zai wa'azi ya tsaye da sallah ya yi gargaɗi ya hana munkari wallahi aiki ya same shi wani ya ce ai ba don Allah ka kai ba wani ya ce a ah, kai ta mutum su makwadaitan banza wani ya ce kowa da abin da zai faɗa kai malaman nan sun lalace sun zama yan siyasa sun zama malaman gwamnati idan malamai duk ƙasa suka sanci baki ga siyasa kenan sai a bar jahilai da fasikai su ɗaya za su yi yanzu al'umma za ta gyaru kai ka zama mai hankali siyasa fa tsari ne na shugabanci tun harko har yanzu mu musulmi wane ne farkon shugabanmu annabi muhammad sallallahu alaihi wasallama shi ke kulawa da maslahohin rayuwarmu shi ke kulawa da komai namu da abu ya sassaɓe ya taho gaba ya taho gaba ya taho gaba sai aka yi sarakuna sarakunan musulunci ne sai aka mai su na gargajiya ni suka iya yi suna iya wani abu yanzu wallahi komai ba su iyawa sai abinda in na sarki ne uban kasa sai abinda ciyaman ya ce ya yarda ya aminci in babban sarki ne sai abinda gwamna ya yarda kenan mulki hannun waye ke to sai malamai su ta batun wannan gashi kakan malamai uban malamai kowa da kowa ya yi jagoranci halifofi ne sun yi kuma yanzu sai a bari kowa ya hidda baki duk komi ta zama ta zama ai da an halaka wallahi sai dai a yi taka tsantsan sai dai a yi taka tsantsan kuma a hada da addu'a lalle horo da alkhairi da wa'annan abuwa da aka ambata abu ne mai girma Allah ya sake cewa ya ku bayi na wa'in suka yi imani ku ji tsoron ubangijinku Allah ce lalle wa'in suka kyautata a rayuwar duniya suka yi ayyuka na kwarai Allah ce to lalle ƙasar Allah mai faɗi ce ƙasa Allah mai faɗi ce inda ka samu wahala da takura ba ka samun dama ɗan ɗaga wani wuri za ka samu dama kai ko lokacin da ake hana ka addini a gida ko ma wani ɓangare za ka samu bale yanzu haka hanawa addini Najeriya sai Allah ya ce masu haƙuri masu haƙuri za mu cika musu lada kenan a nan, akwai haƙuri da musibin mutane da ake ciki kana da'awa kana wa'azi kana gargadi kana karantarwa ana ta suka ana ta baci ana ta izgili in ka ciranta ka tahiya kana sharan yayi nasara ya hakuri ka tsaya in kai hijira abu ya buwaya ba ka yi laifi ba amma in ka tsaya ka ɗauki haƙuri akan duk abin da aka yi ma don an yi ma waɗanda suka hika daraja da matsayi a wurin Allah to in ka yi haka to sai Allah ya ce masu hakuri za mu cika musu lada ba tare da alli ba zubawa ɗaya za a yi in ji Allah Allah mai girma da ɗaukaka ji yana magana akan zancen annabi Ibrahim wa malana wai me yasa ne mu menene a matsayin mu da ba mu dogara ga Allah duk abin da zamu yi ba mu dogara ga Allah me yasa ba za mu dogara ga Allah ba alhalin Allah ya ba mu hankali Allah ya ba mu lafiya Allah ya ba mu abinci Allah ya ba mu sutura Allah ya ba mu tunani Allah ya ba mu tsari na rayuwa Allah ya yi muna komai na ni'ima wani irin abu ne Allah abba shirya da ɗan adam ba duk da ka noma ƙasa ka ɗebe gero shiryar wata duk da ka tashi kana jariri ka ɗauko abinci ka taso ma baki shiryar wata in ga dama lokacin da ka ɗauko ka yi wajen kunne ko ka yi baya ko ka yi ga dubura wa zai tare shiryar wata lokacin da yaro ya tashi yana jinjiri da an ja bakin ma zai kama haka haka zai kama shi a bai dan nono wa ya shiryar da shi Allah ya shiryar da mu ga hanyoyi daban-daban na rayuwa duk gaba ɗai Allah ya shiryar da mu to in ba mu in ba mu yi ma Allah muka gode ma Allah akan wannan ba gawa za mu koma lalle yace za mu yi hakuri akan duk cutar da masu cutarwa suka yi muna kuma ga Allah duk wani mai hakuri duk wani mai komawa duk mai dogaro ga Allah ya kamata ya dogara kakka dogara ga kowa kakka dogara ga malam kakka dogara ga sarki kakka dogara ga baba kakka dogara ga mai gidanka dogara ga Allah subhanahu wata'ala duk abin da wani zai maka wallahi Allah ne zai yi maka idan Allah bai ce wani yayi ba ba wanda ya isa ya sa duk wani mutum yake son yayi ma idan Allah bai kaddara abin nan ba wallahi baka samu haka duk abin da kaga ka samu daga Allah ne abin da duk ka rasa daga Allah ne ka zan mai haƙuri ka bar ma Allah al'amarinka Allah ya ce lalle wanda ya haƙuri ya kau da kai ga abin da aka yi mai na ba daidai ba lalle wannan yana daga cikin manya-manyan al'amura a yin haƙuri shi ma babban al'amari ne Allah mai girma da ɗaukaka ya ce ma annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama kai haƙuri ka mayyada manya-manyan annabawa su annabi ibrahim su annabi musa su annabi nuhu su annabi isa suka yi haƙuri kamin kai to ka yi haƙuri babu irin jarabawa da ba samu ba duk abin da ka gani na gaban ka sun samu irinta kai ma ka yi haƙuri yadda suka yi Allah ya sa ki faɗa cewa lallai za mu jarabce ku da wani abu na tsoro da yunwa da hasara ta dukiya da hasara ta rayuwa mutuwa daban-daban da hasarar 'ya'yan itatuwa kayan gona Allah ya ce amma a yi bushara ga masu haƙuri duk wannan in ta same ka ima an haɗa maka duka to mai duka ne mai dukiyan ne mai gonakin ne mai matan ne ko uwa ko ɗan mai komi ne ne ka rasa mai shi ne wanda ya baka shi ne ya amsa me magani ka yi haƙuri Allah ce a yi bushara ga masu haƙuri waɗanda duk abin da ya same su na musiba za su ce mu dai mun koma ga Allah kuma lalle na Allah muke gare shi za mu koma Allah ce to su kam suna da gafara daga Ubangijinsu da rahama su kuma الله يتسوني الشريعي اللهم جعلنا من المهتدين اللهم جعلنا من المهتدين اللهم جعلنا من الصابرين الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين القائل في كتابه الكريم وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون وقال أيضا إنه من يتق ويصبر فإن الله لا يضيع أجر المحسنين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه وخليله صل اللهم وسلم وبارك وأنعم عليه وعلى آله وصحبه ومن تمسك بهدي وسن بسنته إلى يوم الدين bayan haka ya ku bayan Allah lalle manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya faɗa a hadisin da imamu muslimu ya ruwaito a cikin ingantaccen littafinsa manzon Allah ya ce lalle haƙuri fitila ne duk wanda ya rike hakuri, wallahi har abada bai shiga cikin duhu in dai kana da haƙuri duhu na rayuwa baka shiga Hakuri fitina ne fitila ce mai haskakawa in ji manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam manzon Allah ya sake faɗa a hadisin Buhari shi ma a cikin ingantaccen littafin sa na Buhari yace akwai shawa akwai mamaki akwai shawa ga al'amarin mumini yace domin al'amarin mumini gaba ɗai alkhairi ne ga mumini don rayuwar mumini komi shi alheri ne kuma babu mai haka in ji manzon Allah babu wanda adda irin wannan matsayin in ji manzon Allah sallallahu alaihi wasallama sai mumini kawai idan wata jarabawa ta samai yayi haƙuri jarabawa ta samai ta rashin lafiya jarabawa ta samai ta wata hasara jarabawa ta samai ta mutuwa jarabawa ta samai ta kowace iri ta yayi hakuri al'amarin mumini kenan ga limamin mu an yi satuttukan na nake sanar da ku cewa kila zai hito sai uzuri ya hana yanzu jikin ya hana rana wata yau da shi muka yi sallah yau ma ga yanan ya ji dama kwarai in Allah ya so ina kyautata zaton rana wata yau shi zai ba mu sallah to dama shi al'amarin mumini duk abin da ya zo mai ya yi hakuri ya mai sai gawa ga Allah ya mai da komi na shigawa ga Allah manzon Allah ce babu mai haka in ba mumini ba idan musiba ta same shi ta wata jarabawa sai ya yi haƙuri in ya yi haƙuri sai abin ya zama alheri gare kowace irin musiba ta ko ya yi haƙuri ko da ya mutu akan haka zai zama alheri gare don zai isko sakamako wurin Allah ka rasa Ka yi haƙuri, ka rasa abinci ka yi haƙuri, ka rasa dukiya ka yi haƙuri. cewa wani ya kawo muna to ba ka yi haƙuri ba kuma ga Allah yi haƙuri, yi haƙuri, mai da al'amari ga Allah yunwa da talauci in suka kashe ka ka isko Allah shi da ya jarabce ka da su shi ya san irin inda zai saka saboda mi yi haƙuri. amma in baka yi haƙuri ba ka rasa nan in baka yi hatara ba ka rasa can an yi aikin banza idan na farko idan abin farin ciki ya same shi ya yi Allah godiya sannan abu na biyu idan abin damuwa da jarabawa suka same shi ya yi haƙuri kada shi kenan in abin farin ciki ya samu mini ya gode ma Allah in ka gode ma Allah zai yi ma sai ya baka lada idan jarabawa ta same ka kai haƙuri in kai haƙuri mai Allah zai yi ma sai ya baka lada in ba mumini babu wanda adda ga daraja Abdullahi ibn Mas'ud Allah shi ya dade shi ya ce gani nan kamar ina kallon zuwa manzon Allah sallallahu Alaihi wasallama yana hikayar wani annabi daga cikin annabawa ƙira da amincin Allah ya tabbata gare su gaba ɗaya mutanensa sun buge shi sun zuban mai da jini yana shafar jini ga huska sai yana cewa ya Allah ka gafarta mu mutane da sun san matsayina ga wurin a wurinka ya Allah da ba su min haka ba Allah ya he musu Allah gafarta musu wannan hadisin Buhari da Muslim suka fidda shi irin wannan jarabawar da manzon Allah ya kawo hikayarta irin haka ta faru ga annabi sallallahu alaihi wasallama a ƙwa'ifa shi ma yayi yi haƙuri ya yi haƙuri ya daure ya ce an cutar da musa fiye da yadda aka yi mai sai ya yi haƙuri duk sanda yin haka ta faru sai ya tuno da wani manzo wanda ya gabata ya yi haƙuri akan jarabawa da musibar ta hitashi shi ma sai ya yi haƙuri daga cikin haƙurinsa sallallahu alaihi wasallama wata rana ya raba dukiya ta gani mai yayi sai ga wani balarabin ƙauye bayan an raba ya zo ya ce a ah, wannan rabo ai ba don Allah an kai shi manzon Allah manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yayi rabo cikin mutane ne musulmi zamanin mutane madaukaka alqurunil mufaddala yato yana cewa wannan rabon ba don Allah aka yi shi ba to ni manzo Allah zai da labari ya kai mu manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama sai da fuska ta canza idanu ne suka yi jagur yanzu shi in bai adalci ba wa zai adalci kenan in bai yi rabo don Allah ba wa da sauran yayi kenan ya takura ya damu sannan ya ya Allah ka ji kan ka yi rahama ga dan uwana Musa haƙiƙa an cutar da shi fiye da wannan abin da aka yi min yi haƙuri ni ma na yayi to wannan yana daga cikin abin da zai sa ka samu nasara ga duk inda ka sa gaba ka zama mai haƙuri ka zama mai dauriya ka zama mai da kai ya Allah ka ba mu ikon zama masu haƙuri ya Allah ka ba mu ikon zama masu haƙuri ka ba mu ikon dogara gare ka ga dukkanin al'amuran wannan rayuwa gaba ɗaya Allah ka shiryar da mu shiryar da ba ɓata bayanta Allah ka gafarta muna ka gafarta ma iyayenmu da malamanmu ya Allah duk masu faɗa da addini Allah ka yi muna maganin su musibu da kashe-kashe waɗanda aka wa al'umma Allah ka sassauta Allah ka yi muna maganin su ya Allah masu wannan aikin Allah ka shiryar da su in suna da rabo in ba su da Allah ka yi muna maganin su ya Allah duk al'umma da ka taimakon addini da al'umma da masoya addini da mutanen addini Allah ka ƙara taimaka musu Allah ka ƙara lilwanta musu dukiya Sarakunan mu da shugabannin mu Allah ka kai musu jagora malaman mu na addini Allah ka kai musu jagora shugabanninmu na mulki Allah ka kai musu jagora tun daga na sama har na ƙasa don Allah ka kama musu idan ka kama musu ka kama muna kenan kamawa ka ita ce kama muna don in Allah bai kama musu ba wallahi ba su abin da zai amfane mu sai so ya mu ci duke kun ba da zamu yi amma in Allah ya kama sai su abin da zai amfane mu gaba ɗaya da al'umma da rayuwa gaba ɗaya sai mu ci gaba da haka yin addu'a ga shugabanni in mutum da hankali wajibi ne ake ne direba ya shigo mota kuna ku cikin mota ku goma sha takwas yana tahiya ɗari da hamsin ko da sittin ka yi addu'a ya Allah ka karya ka yi rugu-rugu da wannan direba idan Allah ya yi rugu-rugu da direba dawa kai ya addu'a ya Allah wannan direban Allah ya kare mu na shi ya tsare mu na shi ya sauka lafiya idan ya kare ya tsare ya sauka lafiya dawa ashe mai hankali sa ne yawa shugabanni ne addu'a in suna bisa kuskure ya musu addu'a in yana da hanyar wadda za ta kai shi ya musu nasiha ya zo bai da ya yi musu addu'a shi Allah ya san yadda zai iya gyara su Allah zaɓe mai zuwa shekara dai takata shekara ta turawa yau muna lokaci ya tafi ta yi kusa kai ƙarshe kila ina ganin kwana a nawa ne suka rage goma sha tara a'a yau bakwai ga wata ne ko muna da kwana ashirin da hudu su suka rage shekarar turawa ta kare da ta kare sai shekarar wata ko lokacin zaɓe nawa na Allah ne kai adda lokaci kai adda masu shiryawa kai adda masu tsarawa kai adda kowa kai adda wanda ka tsayawa kai adda masu zaɓe Allah mutanen da aka tsayar ya Allah ka zaɓa muna na kirki cikin su shugabance mu tun daga sama har ƙasa ya Allah bayanka ne mu ma bayanka ne ya Allah ka gama mu da na kirki ka gama mu da mutanen Allah ka gama mu da masu son gaskiya masu rikon amana masu taimakon al'umma masu son ci gaban addini da mu da Najeriya mu da Afirka mu gaba dai duk mai taimakon addini mai karfafa addini mai karfafa al'umma mai kawo ci gaban ƙasa ya Allah ka bashi ya Allah ka ba mu masu son mu muna son su suna son ka Allah kana son su wa sallim wa barik wa an'im. على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه اللهم إذ الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر اليهود والمنافقين اللهم اغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات وغفر اللهم لآبائنا وأمهاتنا وعلمائنا يا غفور يا رحيم